إن الله هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na talata wanda yau ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da ashirin da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin tura ta hamsin da ɗaya suratul dariya ce wannan ayoyi da aka karanta a yau <clears throat> mun karanta su a jiya kuma mun ɗauko bayanai dangane da su lokaci ne dai ya ƙure mana abin da ya rage bai wuce yar dajiya ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana dalilin halittar mu da kuma kawo mu a duniya shine bauta kamar yadda mun yi dogon bayani a kai na tsawaita numfashi jiya dangane da abin da ya shafi rayuwa madiya wadda muka samu kai a ciki ya za a yi na cika aljihuna ya za a na samu kudi ya za a na gina gidaje ya za a na sayi kaza na ya za a yi na mallaki kaza to a musulunci Allah subhanahu wata'ala bai haramta wa ɗan adam ya amfani da wani arziki da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ba daga cikin nasihar da annabi Musa ko mutanen ƙaruna suka yi masa suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka na dukiya a daidai lokacin wala su yi baka mina duniya. kuma kada ka manta rabanka na duniya abinda kullum ake zargi gun musulmi ya watsi da addinin sa abinda aka halice shi saboda shi ya bata lokaci ga abinda wannan abin saboda shi musulmin Allah ya samar da shi wanda kun ba wai fafutuka kadai ce za ta sa dan adam ya samu wannan ba wannan kullum shine abinda muke magana to a wannan gaba babban manufanmu ko gwamnatoci ko iyaye duk lokacin da za su yi wani tsari na tarbiyyantar da matasa a wajen ilmantar da su ko koya masu sana'o'i to wannan abin ya zamo akwai shigar da tarbiyya a ciki ya zamo akwai koyar da addini a ciki akwai saita tunani akan addinin Allah a ciki kada ku damu da tsawaita magana da muke babban manufanmu da karatun nan wallahi shine saka tarbiyya a cikin bukatun matasa duk abin da za idan aka rasa tarbiyya an rasa komai a rayuwa to duk abin da ka koya ma dan adam na duniya yanzu babu addini wannan abun gara rashin sa da shi yanzu kana magana sana'a kasashe da suka ci gaba turai da america akwai wanda ya kai su harka sana'o'i babu wanda ya kai su za ka ce mafi yawan abin da muke amfani da shi a yanzu na abubuwan hawa tufafi abubuwan amfani electronic sun abubuwa na yau da kullum Irin su ne ba wanda ya kai su sana'o'i amma kuma babu wanda ya fi su kangare ma Allah subhanahu wata'ala saboda su duniyar ce kadai suka saka a gaba ba harkar tarbiyya ba addini ba tausayi ba jin kai ba yakana ba mutunci ba sanin ya kamata haka rayuwarsu take to mu musulmi da Allah ya kyautar addini bai kamata mu zama irin su ba ka je duk sana'ar da za ka yi amma ya zamo addini yana kan gaba kana sana'ar ka kuma addinin ka yana gaban ka kuma ka yadda ma ya fi wannan sana'ar muhimmanci saboda shi addinin saboda shi Allah subhanahu wataala ya kawo ka ka je duk abin da za ka yi na boko ka iya turanci da lissafi amma ka tuna sana'a ce wannan sana'a ce kamar yadda makanike masassaki makeri zai to kai ma haka kake amma addini shine uwar kuɗi wannan abubuwan sunan su ribar dafa to wannan abun shine abin da ya kamata kowane musulmi ya zamo a cikin tunaninsa ba mujarradin kawai mai zan samu ba ba mujarradin ya za a tara kuɗi ba in tunanin haka yake ba ka da bambanci da dabba domin dabba wannan shi ne tunaninta me za ta ci me za ta sha ina za ta kwanta ta huta to in yi zama kai ma tunaninka ya za a yi na samu kuɗi na abubuwan hawa na gidaje na riguna na samu kayan more rayuwa wallahi da kai da ragon gidanka ba ku da bambanci har ma gara shi tunda Allah bai yi shi domin ya bauta wa Allah ba kai Allah ya domin bauta to wannan kullum shine abin da muke so abin da zai burge mu matasanmu a ce su zamo zakakurai a wajen sana'ar nan ba a bar su baya ba a wajen bokon nan suna kan gaba kuma ga addinin musulunci addinin nan ya zama shine uwar kuɗi a wajen su ba wanda zai latsa su akan addinin duk inda suka je masu addini ne ba su yadda wani abu ya kawo ma addinin su ce kasu ba ko menene wannan abun shine abin da ya kamata a ce mun sa gaba kuma shine tunanin mu ba mu zama yan Allah ya ba ku mu samu ba a daidai lokacin kuma addinin mu mu nuna ba ma shayin komai shi fi komai muhimmanci mu a wajen mu to wannan ne babban abin da muke so mu ga matasan mu sun gino a kai sun rayu a kai. in muka samu irin waɗannan matasan to mun samu al'umma ta gari mun samu shugabanni na kwarai daga cikin matsalolin ƙasar nan tamu shugabanni wanda su ne za su yi magana da yawunka su kulla da yawonka su kunce da yawonka tamanin tinsu a cikin ɗari wallahi ba sa da ilimin addini mafi yawansu kawai sun karanta ilimin sana'a ne ilimin rayuwa amma ba su karanta addini suka san shi ba to duk abin da ba karanta ka san shi ba za ka yi masa gata ba sai a zo a yi mijin da su a cuci addini su ba su sani ba a nemi haɗin kansu su ba da haɗin kai a al'umma su da addinin su saboda su ba su san mene neman addinin nasu ba haka suka tashi a matsayin 'ya'yan musulmi amma addinin sunansa suke ni. na taɓa kai to muku wata kisa mai ban kai a ƙasar nan ɗaya daga cikin manyan malamu yake faɗa wani babban mutum kila ka ce babban ɗan sana'a abin ɗan siyasa an dai taro ya kama a gidansa mai gida shi ne limami na faɗa muku wannan kisa ya muku manta ba aka yi sa'a sallah ce hariya ko dai magariba ko isha a matsayin sa na mai gida shine limani da aka yi ikama mai zai karanta fatiha da sura sai fara ya a zaki, ya lillahi lahi a azim yanzu don Allah wannan wacce gudunmuwa zai ba addinin musulunci wanda bai ma san wani mahalli ake karanta attahiyatu ba kenan ashe duk sallar da yake haka yake to kaga yanzu irin waɗannan a so su suke wakiltar ka a wajen addini addinin ka yasa samu addinin ka ba shi da wakilai addinin ka ba shi da gata saboda faƙi da shaida ya utsi to shi yasa kullum tun da mun ga alhamdulillah abubuwan nan suna haduwa addinin nan da duniyan nan suna haduwa misali ga suna rututu kaga mutum ya karanta addini ya karanta duniya yanzu mu dauki babban liman masallacin nan da tabin nan kudu abun bai misali ne in ka zo turanci kai ka ta fasan ingila sun ya zo lalacin kamar haifafan saudiya to mai ya rasa a rayuwa kuma da shi kadai ne to irin wannan abubuwan shi ne ya kamata a ce ga addinin ga duniya. to sai ka zama ka amfana ka amfana ka zama mutumin kirki ta fuskar zamantakewa a addini mutumin kirki wannan shi ne babban burin da muke da shi Allah subhanahu ta'ala ya dace da mu to Allah subhanahu ta'ala yace wa ma khalaqatul jinna illa insa illa liya'budun ba mu halitti jinsin aljanu da na ‘yan adam ba sai don su bauta tamu. To lokacin da ake saukar da wannan aya, Mashirkan ƙwarai ƙuraishawa suka cewa ga dalilin da ya sa Allah ya halitti ɗan adam da aljan. Abinda zai fara zowa cikin tunaninsu, bayi a wannan lokaci kadara ce bayi a wannan lokaci su ne jigon neman kuɗi bayi a wannan lokaci duk hidimomin da ake bukata su suke yi to a matsayinsu na wanda ba su san Allah ba ba su san hikimomin Allah a cikin halitta ba to za su kaddara kenan abin da sa Allah ya yi ɗan adam da aljan irin yadda rayuwar bayi take a duniya bayi a jahiliyyar larabawa in mutum yana da bayi da yawa to shi fi kowa kuɗi da yawa domin zai ɗora masu takalifa kowa ga abin da zai kawo masa mazansu ko matansu wasu kuma a ware su domin wasu ayyuka kenan yanzu mai bawa goma ya fi mai bawa biyar kuɗin shiga mai bawa ashirin ya fi mai bawa goma kuɗin shiga wa haka ba da walai to kila wannan tunanin zai shiga cikin zukatansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma uridu minhum min rizqin ba ma nufin wani arziki daga gare su dan adam da aljan da Allah ya halitta tun da Allah ya halitte su kai tun ma kafin ya halitte su ya alkawarta cewa shi ne zai ɗauki nauyinsu ba su ne za su yi masa wani abu ba duk abin da Allah ya ce mu yi to mu yi wa gata idan mun yi wannan abu salloli da Allah ya wajabta mana da azumin muka tauhidi aikin haji zakka sada zumunci kyautata mu'amala duk wannan babu abin da Allah zai amfana da shi mu ne amfanin zai dawo zuwa gare mu ai kun ga saboda Allah ya tsara mana yadda rayuwarmu za ta kyautatu mafi yawan abin da Qur'ani yana magana in ka cire tauhidi kyautata alaƙa da bayin Allah tauhidi shi ne kyauta alaƙa da Allah subhanahu wataala to sai kuma kyauta alaƙa tsakanin mu sau za ka cewa aqimus salata wa atuz zakata idan ka zo ka tsayi da sallah ka gyara alaƙa tsakanin ka kai da Allah subhanahu wataala idan ka sauke haƙƙin Allah na dukiya da ya baka ko ta kuɗi ko ta dabbobi ko wani abuwa da ake wanda ake wa zakka to idan ka bayar alherin zuwa gare ka zai dawo na farko dai kamar ka sa soso da sabulu ka wanke dukiyarka ka tsarkake ta ka tsaftace ta sannan wanda aka ba zakan nan za su so ka za su yi ma fatan alkhairi za su yi ma addu'a alkhairi kuma idan aka wadata bayan Allah da kudaden zakka talauci yayi karanci to ta'addanci zai yi sauki abubuwa na sata-sata zai yi sauki wani yau ce take sashi sata da yana da abin da zai doya ya ci ba ma zai sata to kaga ashe Allah shi shi da za mu samu kyakkyawar rayuwa wanda abun mu zai amfana ba shi ba subhanahu wata'ala to shi yasa anan sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ba ma nufin wani arziki daga gare su ma'ana su je su samo su kawo mana wa ma uridu an yut'imun kuma ba ma nufin su tiyar da mu ma'ana daga cikin ayyukan da bayi suke yi ko dai wasu su je su samu kuɗi su kawo wa mai gidansu wasu kuma idan an kawo kuɗin to su ne za su siyo kayan abinci su dafa abinci su kai wa mai gidansu to shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi yake siyarwa subhanahu wata'ala ba a ciyar da shi shi sa Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya ban kasa illa ala Allah rizquha ku duba sai aka fara gabatar da ala Allah ba ce illa wa rizquha ala Allah ba sai dai wato Allah ya tora wa kansa nauyin ciyar da wannan dabba to ko da wani babban mutum da ya cika sifa biyu ga wadata ga dattako to ba zai alkawari ya saba ba yanzu idan wani babban mutum mai arziki kuma wanda yake dattijo ya ce to wane mun ɗauki nauyi duk wata za mu baka kaza ko duk shekara za mu baka kaza ko duk in munasaba ka zo ta zo za mu yi maka kaza to ba zai saba wannan ba saboda an samu sharuɗa biyu ga wadatar ga kuma zuciyar bayarwa ko da akwai wadatar in babu zuciyar bayarwa bayarwa ba za ta yi yiwa ba domin sai wannan biyan sun haɗu to Allah subhanahu wata'ala na farko duk abin da zai ba bayi sunansa falala in ma Allah ya bar wannan abin babu abin da Allah zai yi da shi kai ne za ka rage wani abu dan gobe shi ku Allah subhanahu wata'ala baya da bukata ga wani abu a rayuwa duk abin da ka sani Allah ya yi na duniya na to saboda bayinsa ya ba don shi kansa ba subhanahu wa ta'ala to shi yasa anan Allah sai ya toshe wannan kofar ya datse wannan tunanin yake cewa ma uridu minhum min rizqin kuma sai ya kawo abin da sigan na kira ba ma nufin wani arziki ko ɗan ƙaƙa ko mai ƙanƙantarsa yahudawa alaihim la'inullah lokacin da suka ji Allah ya saukar da manzan da zai yi ƙuridullah ƙarɓar hasanin wani ne zai bai wa Allah rance kyakkyawar rance sai suke to, ashe ga Allah na zama mabukaci ne yanzu mu yake neman rancen mu mu yake nema mu taimaka masa miskinai ba su fahimci cewa duk wanda ya bayar kansa ya yi wa gata ba shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato ainihin Allah ya tsine ma wanda suke cewa yadullahi magadola wato hannun Allah wato a kunkuce yake ko kuma da ƙadar sami Allah da zai na gano ina Allah wani hannu nahnu tabbas Allah ya ji maganan wanda suke ta Allah mabukaci ne mu ne mawadata Allah ke cewa da sannu za mu rubuta abin da suke faɗa ma'ana Allah zai sa mala'iku su rubuta kuma a dandana musu azabar gobara wata za ta kone su ƙulmus gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe su saboda ka Allah subhanahu wata'ala yake ta ba ma nufin su kawo mana wani arziki sannan ba ma nufin cewa su siyar da mu ci ko sha bukata ce to shi kuma Allah kasancewarsa ba mai bukata ba shi ya sanya ba a sifanta Allah da ci ko sha kai mun faɗa hatta mala'iku ba sa ci ko su sha to ina ga rabbul izzati subhanahu wata'ala ka ci abinci ko ka sha abin sha ko ka gaji kana so ka huta alama ce ta gajiyawa alama ce ta kasawa shi yasa wannan mustahili ne a wajen Allah subhanahu wata'ala korarre ne a wajen Allah subhanahu wata'ala kai dan adam duk da cewa ci da sha bukata take sawa ka to kuma har yanzu a daidai lokacin alama ce ta kamala a wajenka yanzu wanda ba ya iya cin abinci bai iya shan abin sha akwai nakasu tare da shi akwai matsala tare da shi inda kallon yake kamar sauran yan adam to zai nemi abin da zai ci kuma zai nemi ainihin abin da zai sha to Allah subhanahu wata'ala yake cewa baya da dukkan wannan wato ainihin bukatun da bayi sukan yi wa iyayen gidansu anan a tausini sai yake cewa da Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti ‘yan adam aljanu da ‘yan adam ba kai don su bauta mu sai mai tafsiri ya ce wala yunafi zalika adamu ibadatul kafirin to amma rashin bautar kafirai ta kore wannan magana ba kun ga an ce don su bauta mu kuma sai ga wasu ba sa bautar to wannan bai kore wannan ayar mun yi dogayen bayanai dangane da wannan kusan hali kusan uku muka faɗa sai ce li'annar gaya domin ita gaya la yalzamu wujuduha ba dole bane a samu gaya me yake nufi da gaya ya zama ka shirya wani abu don kaza to kazan ba dole bane ya zama ya tabbata kuma kai baka san ba zai tabbata ba kuna gane wannan yaren yanzu za ka iya sawa a zo a shirya maka abinci ka siyo kaji ka siyo kaza ka siyo kaza a hada tsaf cewa don ka zo ka ci kaɗan more to wani Allah kafin a gama sai wata tafiya ta kama kama kuma za ka ba maganin gaba ɗaya a zo a gama wannan ko kanshi ba za ka ji ba ana yi ko ba a yi in ba ku sani ba ne zan faɗa muku wanda abin ya faru abin tausayi wanda tija ne a saudiya yake irin kare shi da kasa yake faɗa mana muka tausaya masa wani mai kuɗi ya fidda wata zakka ne nauyi ya bashi yana murna ya je ya siyo kaji ya kawo har ya zauna sai aka ce ba albasa sai fita kansa ko hula babu ya ciwo a tasa daga nan sai najeriya askarawa suka damke shi aka auno shi to yanzu shi a tunaninsa wannan kajin akwai wanda zai so mataɓawa ba shi ba kaga gaya ba ta yi a wajensa ba ga shirin da ya yi sai dai kashi ashe ma da tuwo miya kuka zai ci a ranar wanda ya rage gina mai fasu ba to don adam zai iya shirya abubuwa tsaf a yi kaza kuma Allah ya tsara kazan ba zai yiwu ba to shirya abin da bada yake faɗa cewa ita gaya ba lalle ba ne ya zama ta tabbata sai sai kama fi ƙaunuka kamar yadda yake a cikin faɗa ka ce baraitu hadha alqalama na feke wannan alkalami li'aktuba bihi domin na yi rubutu da shi zai iya yanzu ka zo ka feke alkalamin ka gyara ka yi mai don ka yi ainihin rubutu sai ke cewa qad la tuba bihi fa ka ƙad la tuba bihi kuma ta yi ba za ka yi rubutun da shi ba ka gwani musa nan ku tambaye shi za ka iya zuwa ka gyara alkalamin ka wani ƙudiri ya fitar da kai sai wani yaro zo sai karya ba shi shi nan kaga ba maganar rubutu da alƙalami kai ne ka kai rubutu da shi to amma kuma gashi rubutun bai yi ba to amma shi wannan a wajen kusurin mu na ƴan adam kashi ne namu shi kuma Allah subhanahu wata'ala da hikimatin huwa ya alamuha mun faɗa tun ajiya ba wai dole ne dan adam ya zama yana bin Allah subhanahu wataala ba wanda Allah ko abin ya raya masa in Allah bai rubuta shi a cikin wanda zai biyayya ba irin wannan misalan suna da yawa sai sai ma uridu minhum min rizqin ba ma nufin wani arziki daga gare su shine li anfusihim aw li ghairihim ya zama sun azurta kansu ko su azurta wasu su ma'ana kai ma da kanka baka isa ka azurta kanka ba ballantana ka azurta waninka irin za ku iya gaskata ni lokacin da za ka ga saurayi yana shago shi kaɗai yana kwana amma sai ka ga bai iya ce da kansa sai an ciyar da shi a gida wani ma in zai tafi makaranta sai an ba shi kuɗin tara a sai masa ɗan kekensa da ƙarancin rashin yawan ne zai sa arzikin ya samu to duk ta zuru sai ya fi kowa kuɗi to amma sai ka ga magidanci wani mamatan matansa hudu ‘ya'yansa sun kai wajen ashirin ko talatin yana siyar da su da ma wasu na waje haka ne ko ba haka bane ba to wannan shi yake nuna ashe Allah subhanahu wata'ala shine mai azurtawa daga cikin kibar Allah sai ka ga cewa lokacin da kake kila kai kadai da matarka da da ɗaya bukatar ka ko abin da yake shigowa kaɗan zai doro akan wannan bukata ta ko uku kuna zama ku hudu sai ga Allah ya karo kuna zama ku biyar sai ga Allah ya karo kuna daɗa yawa Allah yana tsabudowa ma'ana arzikin Allah ne sai aka kyautata ma zato cewa kai na kirki ne to tunda ya baka kula da bayinsa sai ya dunkuno arzikin su sai ya baka yace ka ba su in kai na kirki ne sai ka sauke wannan nauyin in kai ba na kirki bane ba sai ka dunga yi musu kauru kana wahalar da su shekaru aru aru wani ya ya samu wani malami ya ce malam wallahi ƴaƴana sun yi man yawa na rasa yadda zan yi da su sai ce to ba matsala ka je ka kirga ka waro wanda ci yadda su akan kai ke ba a kan Allah ba to sai ka kawo ni zan rika masu ka je ka kirga ka tabbatar waɗannan ba Allah ne mai ciyar da su ba to ni kuma ka kawo musu zai yiwu ba zai yiwu ba kowa Allah subhanahu wataala shi yake ciyar da shi shi yasa a cikin sura Isra Allah subhanahu wataala yake ta wala taqtulu auladakum khashyata imlak sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum kun ga ita surar Isra a lokacin ana maganan wato ainihin kafin a shiga matsalar sai Allah ya fara ambata na rizuquhum shi za zaka ce ta inna yanzu mutum yana cikin wadatar bai talauci ba amma sai ke ganin to yanzu fa samu ya fara raguwa to bari ya rage adadin 'ya'yansa ya karkashe su a jahiliya suna wannan bari su karkashe ba talauci ne ba amma tsoron talauci to Allah sai ya soma ambatar arzikin 'ya'yan sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azarta su da kuma ku a cikin al'am wala taqtulu awladakum min imlaq to na sai ka ce na'an narzuqukum wa iyahum nan me sa ka so kum domin an riga an shiga matsala to ku da kuke koke-koken mu ne muke azurta ku da kuma ƴaƴan da za ku baiwa din almuhim Allah subhanahu wata'ala anan yana cewa ma uridu minhum min rizqin ba ma nufin wani arziki daga gare su ko wa kansu ko wa waninsu wa ma uridu an tsimon ba ma nufin kuma su ciyar da mu la li anfusihim wa la li ghairihim ba wai su ciyar da kansu ko kuma ainihin waninsu ba ai anna sha'anahu ta'ala wato sha'anin Allah subhanahu wata'ala ma ibadihi ma ibadihi tare da bayinsa laysa mithla sha'anis sadati ba irin sha'anin shugabanni ko iyayen gidaddaji ba ne ma'abinihim tare da bayansu fa innahum innama yamlikunahum domin su masu gidaje masu hali abin da yasa suke mallakar bayi da yasta'inu bihim domin su nemi taimakon su fi tahsili ma'ashihim a wajen samar da abubuwan rayuwarsu fi kasbin wato a cikin tsiwurwuri li ha domin ya zamo an samu abin da za a amfani aw fi amalin ko kuma a cikin wani aiki wa hidimatin na wata hidima da islahiha domin gyara abin da aka samu kamar yadda faɗa muku kenan suna neman su mallaki bayi saboda wannan wadatar ko dai bawa ya zai samo ya kawo ko kuma idan an kawo shi ne zai zamo ya gyara to Allah subhanahu wataala shi kuma duk wani abin da za a nemo dama shi ya samar da shi to in ku shi ya samar da shi ashe kaga kenan mai shi babu abin da za ka ba shi. Allah shi shine mawadaci wadata mutlaka ya ayyuhan nasu antumul tumul ila Allah ba wanda aka toge ana ya ku mutane gabaki daya antumul fuqara'u ku ne mabukata ila Allah zuwa ga Allah akwai wanda ba mabukaci zuwa ga Allah ba akwai shi zai ka cewa kana da kuɗi kana da wadata ba ka son lafiya kana buƙatar lafiya ashe kana buƙatar Allah ya baka lafiya je ka cewa kana da lafiya a jikinka kana buƙatar zaman lafiya to ashe kenan dole ka roki Allah zaman lafiya irin wa'annan ba zai iya lissafuwa ba Allah subhanahu wataala sai ya faɗi wannan katafari ya sifa ta su inna Allah huwa razzaqu ka karanta shi sai Allah ke ta inna Allah wannan jumla ce ta aliliya ma'anan kamar ka ce li laha saboda Allah subhanahu wa ta'ala huwar razzaku mai yawan azurtawa akwai bambanci tsakanin arraziku da arrazzaku arraziku mai azurtawa arrazzaku mai yawan azurtawa malamai suka ce a nan Allah ya yi amfani da siga ta mubalaga saboda ma'anoni kamar haka shi Allah shi ne yake da arzikin da baya karewa kuma shi yake yawan bayarwa yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'an duk wanda suke cikin sammai da sai Allah suke roƙo ko bi lisanil hal ko sami makar, ko dai mutum yana cewa Allah ba ne ko Allah ka kare ni ko Allah ka yaye mu wani kuma ma Allah bai ba shi harshen da zai furta ba Tun tumbi ka halatu manzari an makabari yanayi na ma yana nuna maka labarin halin da yake ciki ma'ana yana roƙon Allah da harshen halin da yake ciki duk da bai furta ba duk wanda yake ban ƙasa to Allah subhanahu wata'ala yake roƙo ko ka gane ko ba ka gane ba to kenan saboda na farko yawan bayar wadda yake dan uwa babu kyaftawar ido ba sakan ɗaya tun da Allah ya yi duniya ya zuwa yanzu babu sakan ɗaya da Allah baya bayarwa a cikin ba wai minti ba sakan ɗaya tun da Allah ya duniya babu shi a ce an yi sakan ɗaya Allah bai bayar ba ba taɓa wannan ba kuma bayarwan wacce shi kaɗai ya san adadinta ba taɓa wannan sakan ɗin mutum da Allah ya duniya to kaga dole ka ce Allah shi ne arzaku saboda yawan bayarwa ɗaya kenan to kuma sannan saboda yawan waɗanda ake bayarwa yanzu a baka aiki a dai ba ma shekara ɗaya a ce ka samu alƙalami da exercise ka lissafa adadin wato jinsi na ƙwari ka ce kiyashi tururuwa kurkudu cinnaka ƙudan zuma kwarkwasa gara duk irin waɗannan wanda suke ƙwari ka lissafa su daban-daban sannan ka zo irin su kadandoniya irin su gwazarma irin su shanshane su ma irin wannan dogayen su ma duk ka zo kai lissafi aji aji sunayen sannan ka zo a cikin masu kafa biyu kaji agwagi gis wane ne su ma ka lissafa su a baka shekara ɗaya wallahi ba za ka iya ba ka ce ka lissafe su kakaf adadin kwari da tsuntsaye wannan kafin a tafi masu kafa hudu na gida da na jeje kafin a tafi da cikin ruwa kuma duk sarki ɗaya su bani wata alashi shi kaɗai ke ba su to shi kenan idan mun ce dinsunan to sai kuma ka zo ɗaya ɗaiɗaikunsu yanzu ka ga ɗan kace ɗan adam jinsi ne guda ɗaya to sai ka zo kuma ɗaya ɗaiɗaikunmu abinda Allah yake ba mu wani idan aka ce arziki fa kullum kuɗi yake tunani to ai akwai arziki wanda ya fi kuɗi wani ce ka imanin wanne ne shi ne Allah ya tsare ka daga halaka ka yadda ya fi kuɗi ko baka yadda ba ai ba arzikin da ya wuce wani abu ya zo zai halaka ka Allah ya tsiratar da kai duk abin da ka mallaka inda an halakar da kai ba za ka mora ba sai dai wani kai mora wanda makaranta littafanmu na firamare wani littafi ba zai iya tuna sunansa ba ana cewa wai dila kashi ya makale masa a makogaro sai ce wa zalɓe ya zo ya cire masa sai ce to gaskiya sai in ya da zai ba shi lada ya ce ya da zai ba shi lada ma'ana shi zarfe yake tambayar dila lada dila ta yadda zai ba shi lada kun sai na dogon baki shi da ya zara bakinsa ya cire kashin sai ya juya zai tafi ta ce ah ai mun yi alkawari za ka sallame ni za ka ba ni lada ya ce kai yanzu akwai arzikin da ya wuce ka sa kanka a baki na ka fita lafiya ai wannan arziki ne ka sa kanka a baki na ka fita ban taune shi ba to a shekke na akwai arzikin da ba wani abu aka baka ba amma kuma arziki ne wanda ke mai yawa to idan aka ce Allah ya azurta ka Allah ya baka lafiya ya baka zaman lafiya ya baka kaza irin wannan wallahi ba za ka iya lissafi tsara wanda Allah ya maka ba ka dauki abinci ka tauna ka haɗe kalau lafiya ne kuma bai zamo maka matsala a ciki ba lafiya ne kana buƙatar bawali ka je fita lafiya arziki ne kana jin ba haya ka je fita lafiya arziki ne wani bai lissafa wannan a cikin arziki kwata-kwata Allah ya baka ilimi mai amfani wannan arziki ne Allah ya sa ka fita gidanka lafiya ka dawo lafiya arziki ne haka ne ko ba haka bane to irin wannan ba za ka iya lissafa ba duk sunan arziki to yanzu dan Allah kai din nan ko ne wannan yau kawai daga fitowar rana zuwa yanzu a ce don Allah ka ɗauki alƙalami da takarda ka tuno arzikin da Allah ya matun daga fitowar rana zuwa yanzu za ka iya lissafawa wallahi ba za ka yi lissafa ba wanda ma ka sanin ballanta na inda ba ka sani ba to ashe da Allah shine ar-razzaqu mai yawan azurtawa azurta wanda ba za ta iya lissafuwa ba shi kadai ne subhanahu wata'ala ya santa domin arzikin Allah ba shi da iyaka ba shi da iyaka kuma Allah yana badawa gwargwadon hikima kamar yadda muka sha faɗa duk abin da Allah zai baka zai baka ne domin hikima shi yasa abun ba zai wuce abin da Allah ya tsara ba komai kwafanka kuma Allah ya kawo abin ko baka shirya masa ba komai dolancinka saboda akwai hikimar da Allah ya tsani ita ce ta sa ya baka wannan abin kuma arzikin nan da Allah subhanahu wata'ala yake ba dan adam don Allah a cikin arzukan nan da muka zana wanne ne tambayar ka da magiyar ka ta sa aka baka in ma ka yi addu'a Allah ya baka wani abu ƙwaya ɗaya to tuno ɗaruruwan da baka yi magiya ba kamar roƙa ba Allah ya baka yanzu ido bai baka kayan da arziki ne ko ba arziki ba ne kunne da Allah ya baka kaya da arziki ne ko ba arziki ba ne ba to waɗannan da Allah yaushe ne kai addu'a Allah ya baka su to ɗungurungun hankali yanzu hankali kai da arziki da kuma arziki ba shi ne babban arziki domin da shi ka babbanta ma daga ainihin dabbobi to yanzu don Allah addu'a kwana nawa kai Allah ya baka hankali kyauta ce Allah ya baka subhanahu wataala kuma in duk kuɗin duniyan nan na family ku ne ba za a iya saya maka shi ko na wuni dai ba don Allah in za a iya saye Allah kiyaye a ce akwai wasu family masu kuɗi sun fi kowa kuɗi to Allah ya jarrabe su akwai wani ɗansu ko ‘yarsu taɓaɓɓe don Allah a sayo masa hankali na wata ɗaya kawai in zai yiwu. Zai yiwu ko da taɓa yiwa ba sai dai a dinga danna masa ƙwayoyi in an dace a samu sauƙi in ba a dace ba su ƙara rikita shi. Domin ba wai ƙwaye ko allura ce za ta sa a samu lafiyar ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. To a shi irin wannan abubuwan ya kamata bayan Allah mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. to shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai yace shine wato ar-razzaqu mai yawan azurtawa kuma zulquwa al-matin shine ma'abucin tsananin karfi anan ibn kafir ya kawo ainihin su asar wanda ya kamata insha Allah ta'ala kamar na gaba fassara ayar mu karanta su saboda muna magana akan abin da ya shafi azurtawa da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki gabar zai yi wa bawa sannan kuma aka ba shi aiki wannan asar suna da matuƙar muhimmanci mu ji su mu ainihin kudurce su akwai asar wanda Imam Ahmad ya fitar hadisi ne wanda yake kunsi. Allah subhanahu wata'ala ke ta ibn adam yace ya kai dan adam tafarrag li ibadati ka ba da cikakken lokaci a wajen bauta min in kai wannan amla'u ka ginan to kai kuma sai in cika maka zuciyarka da wadatar zuci wa asuddu faqaraka kuma sai in toshe talautinka wa illa tafa'al in ku baka yi wannan ba mala'atu sadaraka shagulan, sai na cika kirjinka da shagulgula wala a sudu faqaraka kuma ba zan toce talautinka ba to wannan za ka gan shi waƙi'in rayuwar da muke a halin yanzu in kun mutu wannan me ake cewa idan ka ba bautar Allah lokaci isasshe abinda Allah ya ce ka yin nan ka yi, in na aikatawa ka aikata in na barin nan ka bari to Allah zai maka takwici tun a rayuwar duniya na farko daga cikin tagomashin da Allah zai maka zai dace maka shagulgula da za su kautar da kai daga bin Allah subhanahu wata'ala wannan sunna ce ta Allah wallahi duk mutumin da ya zamo mai kokarin bin Allah da bautar Allah to da wahala kaga Allah ya darbe shi da shugulgula da za su kawar da shi daga bin Allah subhanahu wata'ala ya ba ta lokaci yana kalle kalle marasa amfani ya ba ta lokaci yana tafiye tafiye marasa amfani ya bata lokaci yana bibi marasa amfani da wala ga Allah subhanahu wataala ya musu wannan sannan Allah yakan rage masa ƙarancin bukatu musamman samunsa ya zamo mai karanci fa. Allah sai ya datse masa yawan bukatu wanda za su harshe shi daddan abin da zai taso Allah sai ya kashe masa wannan kishirwa kaga Allah ya toshe talaucin mutum to idan mutum bai yi wannan ba to ta hausawa in baka share masallaci ba za ka share kasuwa to sai a cika kirjinka da shagulgula kullum commitment Baka da lokacin nafin filo baka da lokacin karatun alkur'ani baka da lokacin zikirin Allah kai wallahi yanzu akwai waɗansu za ka tausaya musu masu hali ne baccin kirki ba sa iya yi bacci na kirki wallahi ba za su iya yi ba wani tun faɗuwar rana amsa waya da buga waya da irin wannan abubuwan wani ma za ka samu waya ta kai nawa a gabansa sai ya kai karfe ɗaya biyu na dare ba istighfari yake ba ba salatin annabi yake ba ba sallar nafila yake ba duk business ne kawai na duniya ya share awa biyar hudu ba istighfari a cikinta ba salatin annabi a cikinta ba karatun qur'ani a cikinta don Allah wannan awa biyar ɗin zai yi farin cikin ganin ta gobe alkiyama to abuwan dole da za ta ta akwai abin nan babban malaminmu Sheikh mala abdulhab abdallah Allah ya ƙara masa lafiya kamar yadda kuka sani duk shekara yana ziyartar mu. duk shekara yana ziyartar mu to bana ya dan sami rashin lafiya kuma alhamdulillah Allah ya bashi sauki to amma mu da kanmu muka ga cewa dole mai masa afuwar zuwa to amma ya ba mu wato baban na cewa a kira shi a waya zai gaisa da mutanen masallaci rahmatullahi wa wa alaikum wa rahmatullahi wa akramakum Allah muna maka nali maraba bari a baka mai martaba sarki da farko dai a fara gaisawa sannan kuma duk ga munan ɗaliban ka muna jiran ka gabaki ɗaya insha Allah ta'ala bayan an gama gaisar mai martaba sarki 就完不成的。 Ah, makara Allah alhamdulillah ga mun dora lasfika sai a ci gaba da yi mana nasibohi da muka roka insha Allah shiga da shi kayuka na jigawa ba zai yi ba mai martaba ku tashi a tsaye da malamai da matasan a hana wannan akidar shi nan wurin Allah shi na mu bayan sa ne wannan kidan zai wuce mana amma matasa ku muke magana yan gata suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda Allah na ci abin da Allah ya gina na fama kace da Allah da Allah albarka rayuwanku Allah albarka rayuwanku kasuwa abin da zai ci kuma ci gaba shi ne ilimi ilimi ne kar malam baya na daina neman ilimin dutse wuri ne da za a samu malamai inda ya sa ci gaba neman ilimin don malam ya sa ke zuwa yana yi ilimin shi ne gata mutum ya a mun san ilimin da malam yake ba ko ilimi ne mai albarka da wanda dan wani yake ba dr sani eh, dokta dr dokta. Dr. Dachi, eh Dr. Sani ah, kun sai wani likita ba da Dr. Dinawa, na birnin kudu. Ya gwanda sauran malamai suke yi a dinci su a kan karatukan da ake Allah ya albarka shi na biyu. Ku hana munkari. Karatu ba zai ba shi hana munkari. Ku yarda dan Allah duk karatun da kuke ko ga ana fasadi. Madina, ku yi ta da sabu. ku sai ka san ku Allah ya muku albarka don Allah a kiyar da fasaha a bankansa matasa ni sarakuna da waɗanda da Allah ni sace abin da zai kawo fasari fasari fa shi ke lalace mana kasan kun fasa za ku ba da haka da kai da waɗannan abin da ake fasadi na zina fasadi na zina fasadi na caca ya kai matasa caca da yayi kuke ce ga kudin wannan wani ya ci mai lamba kaza zai ba da dukwan su wani ba da dukwan su wannan ana ce kudu na fito ga Allah Allah ba zai yadda ba bayan kuna sha wannan ilimi mai albarka bayan Allah ya zabi ku bayan Allah zai biya bukatun ku su tushe wannan kan ku sa da wannan mummunan wannan banki sau muna roƙo Allah duk da kuke bukata ku na sana'a da ku Allah ya ba ku shi sun masu amna ilimin sannan Allah ya baku aiki da za gawa da su abin da suke da gidan sarakuna ba sai an zai jingira muku Allah sha a gaba gaba lafiya kuma zakan da ake bayarwa a nan birnin ya kamata a tsari sako sauran sarakuna a tashi a fi albarka ne wanda Allah zai kawo wannan kasa wannan wuri mai albarka man karanta zan fada don karanta shawaita saboda ah, malam shi komai nasa a sare yake zagi shugabanni da Allah ya sace shi duwa ki masu duk shugaban da ya wani abu ai masa duwa ta Allah shi ne amma zagi da ci mutunci su da ana su tsara ki wannan a nisanci waɗannan duk wanda ya yi kafa kwamiti mai girma ko duk same su murgana saboda haka muna fara ma shi gwamna muna masa duwa da sauran gwamnoni da suka wuce masu so sai ma matasa ku jawo su a shiga Yin wanda suke fulani da suke kawo ka gina masu masallaci a haɗe da sarakuna a tura malamin suna ba su wala shi ne zaman lafiya ya Allah muna rukun Allah ka ba mu kasan mu zaman lafiya musamman kasan jigawa da musan kaɗe sauransu Allah ba mu zaman lafiya abin da ake kuma na ci gaba da wannan idin Allah ya albarka shi ne martaba da yake kwanci Allah ya fi masa ya duk abin nan dangi mu wasu wannan asalin shugaba sai wannan wurin ba ɗaya wanda suke da alaƙa da abin nan mulki Allah ubangiji musu albarka babban sarki shugabanci shugabanci ƴaƴansa da suke tare da sarki muna masa addu'a Allah ya basu albarka Allah ya basu zaman lafiya a wurin nan muna ma jinjina ma dan wani sarki a a mizanci sunan sarakunan nan hukan <laughs> da ji ƴaƴansa da su da haƙi baki daya An lai albarka an lai haɗa kansu an lai ba su zaman lafiya kasan nasu ne zaman nasu ne kuma an nuna su ba sarakuna ne sun samu albarkar zaman lafiya an lai ba su hada baki muna mutu addu'a baki ɗaya ba wa Allah ne samu kuma duniya lafiya Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kada Karamu kallon muna godiya Allah ya saka da fere Allah ya saka da fere Allah ya saka da fere alhamdulillah alhamdulillah. Ah, yan uwa a gurguje na tabbatar da yawa kun bi kalmomin da malam ya faɗa mana kuma wannan kalmomi gaskiya ya don kule mana tarbiyya gaba baki da. A gurguje kun ga malam ya ja kunnuwan mu dangane da abin da ya shafi miyagun aƙidu wanda alhamdulahi kamar malam ya san ko kamar ya ji darasin da muka yi mun ja kunnuwan matasa a kan wanda ake ba su kuɗi ana ribata su zuwa ga waɗansu miyagun aƙidu na cewa komai Allah ne kowa Allah ne irin wannan fitsara da rashin mutunci malam ya ja mana kunnuwa a kan wannan abu na biyu malam ya ja mana kunnuwa akan muhimmancin ilimi da kuma neman ilimi na tabbatar da cewa ɗan adam ba zai zama dan adam na sosai ba sai ya fahimci addininsa. sa saboda addinin nan dai saboda shi Allah da ce maka mai da muka sha maimaitawa ba wanda zai iya gane addini da ka dole sai ka je gun malamai sai ka je inda ake kanto sannan ka fahimci abin da ya shafi addini malam ya ja kunnuwan mu akan hali da matasan mu suke ciki na zage shuwagabanni wulaƙanta su faɗa wasu abuwa na ba daidai ba wato ku sani ‘yan uwanmu matasa iyaye shugabanni malamai waɗannan mutanen guda uku su ne jigon al'umma duk mutumin da ya mutunta waɗannan kansa ya mutunta ni na tabbatar ɗa idan na kirki ne idan mahaifinsa ya yi kuskure zai ba shi uzuri inda ɗa ne na kirki kai ko ganganci muƙaddara mahaifinka ya yi to za ka yi tunanin wace mafita ya kamata ka sama masa akan wannan ballantana ko abin da shafi kuskure da iyaye da malamai da shugabanni ba asubi a ciki annabawa su ne ma'asumai ko sahabai ba ma'asumai bane ba to in ku mun yadda ukun nan ba ma'asumai ne. to don Allah idan shugaba ya yi kuskure misali guda ɗaya. mu a wajen mu yi kuskure waje kaza ya sunan sauran bangarorin sunan su daidai mukaddara shugaba ma yi kurakure guda goma to yanzu goma ne kurakure casa'in ya sunan su sunan su daidai mukaddara ma yi kuskure ashirin ashirin ne kuskure tamanin ya sunan su sunan su daidai mukaddara ma yi kuskure arba'in ya sunan sittin din daidai to ko a jarabawa kace sittin ka haye ka ci jarabawa kuma yanzu kai da za ka hango laifin wani ka zo kai ta Allah wa dai kai ta Allah wa dai don Allah a ɗaga ka a kalle ka daidai ɗinka da kuskuren ka wanne ne farin layi wala Allah ma kai naka kurakuren sun fi daidai ɗin malam na mangi Allah ya ji kansa yana cewa duk da shi laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne sai ka hau laifinka sannan ka hango laifin wani to saboda haka kenan in dai muna so al'umman mu ta zama mai saiti wallahi ukun nan sai mun ga mutuncin sai mun mutunta su iyayen da suka haife mu malaman da suke koyar da mu addini shugabannin mu ukun nan kowa yana maka aikin da ɗaya ba lallai maka ba mahaifanka su ne silar zuwanka duniya duk matsayinka duk ka duk kuɗinka inda Allah bai kawo ka duniya ta hanyar su ba za ka zo duniya ba to ya kamata ka ga kima su darajar sama da kowa malamin ka shi ya koya maka addini in ka mutu shi zai sa ka ga bai ma sallah shi ne in wata fatawa ta rikice za ka zo ka nemi fatawarsa ko shi ko waninsa saboda ka ko bai taɓa koyar da kai ba to wani dai malamin shi ne ke koyar da kai sunansa malamin shi ba shi ma shugabanka akwai kan macijin da yake danne maka na wasa da jela ko ka sani ko baka sani ba akwai ayyukan da zai yi maka wallahi baka san ya maka wannan ayyukan ba to idan kukun nan suka zamo ba su da kima a wajen mu to mu ma mun zamo shara mun zamo su daga ba mu da amfani a rayuwa yanzu wani abin da zai baka sha'awa wanda suke abokan zaman mu na kudanci yadda za ga a social media muna cin mutuncin malaman mu da mu muna ganin su, da wahala kudin ga suna wannan ba laifukan ne ba a yi ba ba dan ne ce ba a yi ba kai wanda suka san kudin ci suke ta yanzu in ka kalli ayyuka na raya karkara irin garan ɗin da ake ba jihohi sai ka samu wata jiha ta kudu garan ɗin da ake ba ta ya kai kusan na jiha biyar arewa amma idan ka je aikin da ake yi a nan arewa wallahi ba a yi a can in ka ga wani babban project za ka samu federal ce ta yi ba sai gwamnati ce ta yi wannan abin ba duk da suna da yawan kuɗi amma makarantu a lalace asibitoci a lalace hanyoyi a lalace duk kashin namu suna mana ayyukan da ba irin su a can duk da ninkin ba ninki kuɗaɗen da ake samu a can to amma mu kuma godiyar yadda muke yi ma namu ba ta kai yadda su wanda suke wa nasu ba biyayyar da muke yi wa namu ba ta kai wanda wanda suke wa nasu ba to duk al'ummar da ba ta da shugabanni masu kima ba ta da iyaye masu kima ba ta da malamai masu kima sunan wani al'umma kara zube sunan su shara duk lokacin da ka rasa wanda zai ce maka gyara ka da gata a duniya babu lokaci za mu takaita a nan wannan zafihohi na malam muna roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da su Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya masa gamdakatar Allah ya masa jagora Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka kare mu daga dukkan munana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh